A Najeriya hukumar zaɓe ta ƙasar ta kammala shirye-shiryen gudanar zaɓen gwamnan jihar Oshun wanda za a yi a ranar tara ga watan Agusta na wannan shekara, inda ta ce za ta yi shirye-shirye domin su yi nasara irin yadda aka yi a jihar Ikiti, wanda hukumar ta ce gagarumar nasara ta samu. ganin har yanzu babu wani wanda ya kai hukumar kara cewa ta yi rashin gaskiya ko kuma an tafka magudi wannan bayani dai ya fito ne daga bakin shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta profesa tahiru jega wanda ya bayyana min cewa dukkan shirye-shiryen da suka kamata a yi za su tabbatar an yi shi domin irin abun da ya faru a jihar ikiti ya kasance zakaran gwajin dafi ga hukumar zaɓe cewa za a samu nasarar zaɓe ba tare da an yi rigimar zuwa kotu ko koke-koke na cewa an yi rashin gaskiya ko magudi ba lallai zaben da muka yi a ekiti ya zama zakaran gwajin dafi saboda gaskiya ya samu inganci fiye da in muka kwatanta shi da zaɓuɓɓukan da aka yi baya to kuma na ganin saboda ingancinsa alhamdulillah har yanzu zancen nan da muke ba wani wanda ya kawo mana wani korafi ko wani koke wanda dai na zargi cewa hukumar zaɓe ta yi wani abu wanda har zai kai a ɗaukaka ƙara a kansa don haka babu dai wani zargi da muka samu duk abubuwan da muke ji ma ana kace na ce a kai ya danganci abubuwan da mutane suke zargin cewa hukumomin tsaro sun yi a lokacin zaben amma mu dai hukumar zaɓe shi kansa ɗan takarar kaga abin da ba a taɓa yi ba a najeriya ya ce ya yadda da sakamakon zaɓen kuma ita kanta eh, jam'iyyar gwamnan wanda ya faɗi zaben tana zancen zuwa kotu amma ba zancen wai ta yi ƙara kan sakamakon zaben ba eh, don haka dai alhamdulillah gaskiya ba wani koke da aka zo mana da shi har yanzu to me za ka iya baiwa kamar karfi a wannan nasarar da aka samu shin yawan jami'an tsaro ne da aka tura suka sa ido akan zaben nan ko kuwa wani tsari ne ku hukumar zaɓe kuka fito da shi wanda ba za a iya yin nasarar yin magudi a wurin wannan zaɓen ba eh, alhamdulillah da ingancin tsari ne gaskiya duk abin da muka yi a ekiti abubuwa ne da mun daɗe da fara yin su to amma sai muka zo kamun mu yi su a ekiti muka yi da wuri so fara shirye-shirye da wuri gaskiya ya kawo ingancin zaɓen nan sannan kuma muka zo muka yi ta wato training ma'aikatan namu aka yi ta horarwa su nysc da suke yan bautar ƙasa da suke aikin an ba su cikakkar wato horaswa haka kuma su kansu jami'an tsaro gaskiya sun taka rawa saboda ko da yake wasu suna korafin cewa an sa su da yawa amma dai gaskiya kasancewar cewa Ah, akwai jami'an tsaro sosai ya sa ba a samu hayaniya da wasu fadace-fadace ko kuma wani magudi ah, na zaɓe ba. Profesa Atahiru Jega kenan shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja. Yanzu dai 'yan siyasa daga jam'iyyun siyasa daban-daban sun dukufa suna fafutukar neman ƙuri'a a jihar Oshin, bisa ga ka'idoji da ita hukumar ta zaɓe ta Najeriya ta shimfiɗa domin a tabbatar an yi zaɓe ba tare da koke-koke na magudi ko rashin gaskiya ba. Umar Faruk Musa, Amurka, Abuja, Najeriya.